Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21-25-16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Kuma Kumasi kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe. akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis ɗaya ga watan Fabrairun shekarar 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Hafsat ɗan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labaran. Jama'a Assalamu alaikum. Manyan 'yan jam'iyyar Democrat a kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin tattara bayanan sirri sun zargi mambobin kwamitin 'yan Republican da sauya wasu bayanai da ke cikin wasu takardun da ke dauke da matsayar da aka cimma kafin su aika fadar White House ta shugaban Amurka. Majalisar Dattawan ƙasar Poland ta amince da kafa wata doka da za ta hukunta duk wanda ya sake ɗora wa Poland alhakin irin laifukan da sojojin Nazi suka aikata a cikin ƙasar a lokacin kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa. Wani kakakin gwamnatin Jamhuriyar demokradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe, kamar yadda aka tsara za a yi a watan Disamba. To kanin labarin kenan za a ji cewa hukumomi a da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ce za a buƙaci fiye da dala miliyan 150 wajen kula da 'yan gudun hijirar Najeriya da ke ƙasashen Nijar da Chadi da Kamaru. To shin koyaya ake wa 'yan Najeriya idan suka kai kansu ko kuma aka kai su wasu ƙasashen neman fiyayyen rayuwa? ana wulakantar da su wulakanci ma ya wuce iyaka babu abinci duka ne zagi ne wato kamar akuyoyi ne aka tura su a ɗaki kowa ya zo ya zaɓa ya ɗauki yar aiki kamar kowace ranar alhamis jimai ali na tafi da shirin sai bango ya tsage amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya manyan jam'iyyar Democrat a kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin tattara bayanan sirri sun zargi mambobin kwamitin 'yan Republican da sauya wasu bayanai da ke cikin wasu takardun da ke dauke da matsayar da aka cimma kafin su aika fadar White House ta shugaban Amurka. 'Yan Democrat sun ce kamata ya yi su aika da takardun da aka gabatar, aka kuma amince da su a gaban majalisar, waɗanda aka kaɗa ƙuri'a a kansu. an yi zargin cewa takardun waɗanda fadar white house za ta iya fitar da su a yau alhamis a bainar jama'a suna ɗauke da bayanan ma'aikatar shari'ar ƙasar waɗanda suka bayyana son kai da aka nuna wa shugaba trump Ɗan majalisar wakilai Adam skiff ne ya bayyana a wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kwamitin Devin Nunes a jiya Laraba cewa 'yan Democrat sun gano cewa an sauya bayanan da ke cikin takardun lamarin da ya kwatanta a matsayin maita maita da hankali wato maita da hankali sai dai wani mai magana da yawon news din ya fitar da wata sanarwar da ke nuna cewa an ɗanyi sauyi a kwafin da aka aika wa fadar white house ta shugaban amurka sanarwar ta kara da cewa 'yan democrat din suna so ne su kauda hankalin jama'a daga kan batun cin zarafin da ke cikin takardun Wani kakakin gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar tare kuma da shirin mika mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara a watan Disamba. Yayin wata ganawa da ya da sashen Faransanci na muryar Amurka, Lambert Mande ya ce duk da jinkirin da ake samu, gwamnati na ƙoƙarin kammala shirye-shiryen rajista na masu kaɗa ƙuri'a a yankunan karkara. kuma za a yi zaben kamar yadda hukumar zaben ta tsara kakakin ya kara da cewa shugaba kabila ba shi da niyyar sake tsayawa takara sannan a watan yuli zai bayyana zaɓinsa na ɗan takara da zai nemi maye gurbinsa a zaben da za a yi a watan disamba kamar dai yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta Kongo ya tanada ba amince shugaban ƙasa ya tsaya takara a wa'adi na uku a jere ba a watan janairun shekara ta ɗaya shugaba joseph kabila ya karbi mulkin kasar bayan da aka kashe mahaifinsa lauren kabila sannan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekarar dubu da shida aka kuma sake zaɓen shi a shekarar dubu da sha daya a wa'adi na biyu Mai magana da yawun shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ya bayyana cewa a yau Alhamis wani ya wurga bam mai cika da iskar gas a gidanta da ke gefen rafi a birnin Yangon. Zaute ya ce shuki wacce ke da lambar yabo ta Nobel tana babban birnin kasar na Nepal a lokacin da al'amarin ya faru. Ya kara da cewa bam din ya yi barna amma ba mai yawa ba ga gidan nata. Gidan da ke gefen rafin shine wanda Sushi ta yi zaman ɗaurin talala na tsawon mafi akasarin shekaru ashirin a ƙarƙashin mulkin sojin ƙasar, abin da ya janyo mata kima a idon duniya har ana ganinta a matsayin jigo ga mulkin dimokuraɗiyya. amma abin da ake gani a duniya game da yadda ta nuna halin ko in kula a kan rikice-rikicen da ke shafar al'ummar da ta kunshi musulmai 'yan kabilar rohingya ya zubar mata da kima Kusan 'yan Rohingya 700,000 ne suka bar gidajensu zuwa Bangladesh tun watan Agustan da ta gabata domin gujewa murkushe sun da jami'an tsaron Myanmar ke yi. Shaidun 'yan Rohingya da masu fafutukar 'yancin bil'adama sun zargi sojojin kasar da aikata kisan kai, fyaɗe da kone-kone a wani yunƙuri da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka suka ce na ƙare dangi ne. an daga tutar koriya ta arewa fiye da saman ginin da tawagar 'yan wasa ke zaune waɗanda za su kara a gasar wasannin olympic a koriya ta kudu tutar ta fara kadawa a yau dinnan alhamis a wuraren da za a gudanar da wasannin a biranen pyeongchang da ganyon waɗanda suke da tsawon tafiyar kilomita 230 daga gabashin birnin seoul kwana ɗaya bayan bukukuwan buɗe wasannin da aka yi a ƙauyukan jinkirin na kwana ɗaya da aka samu ya biyo bayan tsauraran matakan tsaro na koriya ta kudu da ta kafa waɗanda suka hana a ɗaga wata tuta a ƙasar jami'ai sun tsame duk wasu filaye da za a gudanar da wasannin daga cikin dokar ciki ko har da wuraren kwanan 'yan wasan an ɗaga tutar koriya ta arewa domin gaida 'yan wasa su goma waɗanda aka sa ran za su isa koriya ta kudu da yammacin yau ɗinnan alhamis za su haɗu da mata sha biyu 'yan wasan koriya na hockey ko kokara waɗanda suka isa a makon da ya gabata domin su haɗu da 'yan uwansu na koriya ta kudu wajen yin atisaye domin karawa a ƙarƙashin tawaga guda. To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi da hukumomin kuma masu hulɗa da ita suka yi wani babban taro a birnin Yamai inda suka ce ana buƙatar akalla dala miliyan 157 don kula da 'yan Najeriya da ke gudun hijira a makwabtan ƙasashe. Sulaimu Muna Barma gare ka. A ƙarshen taron da jakadun UNHCR a ƙasashen yankin tafkin Chadi suka gudanar a birnin Yamai ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar kwamishinan hukumar kula da 'yan gudun hijira Madam Clement Kelly aka fayyace tsarin fasalin ayyukan da ake tsarin gudanarwa a bana domin mutane sama da dubu ɗari hamsin. waɗanda rikicin boko haram ya shafa cikinsu 'yan gudun hijirar najeriya sama da 208 yayin da matsalar ke shafar masu masaukin baƙi su sama da 75,000 a ƙasashen nishar chadi da cameroon mataimakiyar kwamishinan na unhcr ta ce we continue to to work very closely with the government to ensure in the difa region that people are registered through biometrics the second most important part of the response plan is food security education is za a amfani da waɗannan kuɗaɗe a fannonin da suka haɗa da ci gaban ayyukan rajistar 'yan gudun hijira a difa yankin da ya fi ko ina samun bakuncin 'yan gudun hijirar najeriya sai batun samar da abinci ga al'umma bisa la'akari da cewa zuwa watan satumbar 2017 an gano mutane miliyan bakwai da rabi da ke cikin halin karancin abinci a Nijar sannan za a mayar da hankali a kan sha'anin ilimi saboda bincike na nunin kashi 85 daga cikin ɗari na 'ya'yan mutanen da suka hijira a wannan yanki ba sa zuwa makaranta haka kuma za a ɗauki matakan samar da cimaka mai gina jiki ga yara ƙanana da kuma batun kiwon lafiya. uh, and other important parts of the response plan include health care and nutrition. Maganar rajistar yaran da aka haifa a sansanonin 'yan gudun hijira na daga cikin matsalolin da hukumar UNHCR ke kokarin shayo kansu ta hanyar ayyukan wayar da kan jama'a musamman kasar Kamaru inda makiyaya kan ketarawa zuwa Najeriya domin neman wuraren da ke da wadatar ciyawar dabbobi. In ji Kwasi Lazar Echen wakilin hukumar 'yan gudun hijira a ƙasar kamaru travaille au quotidien avec les, les, les autorités pour sensibiliser sur les risques d'apatridie. Jakadan UNHCR a kasar Chadi Edouard Odier ya bayyana cewa ci gaban taɓarɓarewar tsaro a kewayen tafkin Chadi na ci gaba da kawo cikas wa jami'an agaji wajen ayyukan isar da dauki ga 'yan gudun hijira a wannan ƙasa. Donc il y a certains réfugiés euh, en raison de sécurité, quelques milliers d'ailleurs qu'on ne peut pas encore accéder mais à fur et à mesure on, on, on essaie d'y arriver. Baya ga 'yan gudun hijirar Najeriya jamhuriyar Nijar na samun bakuncin gwamman dubban 'yan gudun hijirar kasar Mali inda tuni wasu daga cikinsu suka fara gudanar da sana'o'i abin da sa ake ganin da dama daga cikinsu ba za su koma wuraren da suka fito ba. Sai dai hukumar da 'yan gudun hijira na cewa shirin mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwan da suka fito magana ce da ke bukatar lokaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda Nasir Adamu Ilhikaya daga Abuja ya duba mana matsalar bautar da 'yan Najeriya a wasu kasashen waje. Nasiru gare ka. hotuna gajerun sakonnin bidiyo da ma sautuka da ke nuna yadda mata 'yan Najeriya ko wasu kasashen Afirka kan tsinci kansu a cikin takaici sakamakon shiga kasashen Laraba don aikin kwadago na haddasa muhawara. Shin ya ake ne hakan na ci gaba? Matan ne ba sa sarewa yayin da aka samu dawo da fiye da mutum dubu shida daga libya turai har ma da afirka ta kudu zuwa najeriya don zama da suke ba bisa ka'ida ba wannan zargi na bautar da mata a kasashen larabawa na kara ta'azzara hatta ƙungiyar afirka au ta yi zama na musamman inda ta duba kawo karshen sabon yanayi na shiga bauta da 'yan afirka ke a libya amina umar alhammadi yar jihar borno ce da ke zaune a saudiya ta ba da tabbacin samun wannan akasi na fadawar mata cikin wannan gararin a ce musu in kuka je saudiya ga kuɗaɗen da za a baku alhali bayan an ba su igama wato wato ana wulakantar da su wulakanci ma ya wuce iyaka babu abinci duka ne zagi ne wato kamar akuyoyi ne aka tura su a ɗaki kowa ya zo ya zaba. ya ɗauki yar aiki ya tafi da ita hukumar mu ta najeriya a toshe wannan hanyar da cewa 'yan matan da ake kawo su ba bisa ka'ida ba shi mai igama an san da igaman an kawo ta ma mun sani idan mutum ɗaya yake shigowa kowane kasa. an san cewa wane ya shiga amma ba dai nan ba mutanen mu na najeriya ko da talauci muke da shi mu kare mutuncin mu to wannan kuɗi kuma alhali ba zai mana amfana ba mai yiwa ma mutum mutuwa zai yi ba za ka taba haduwa da ka ma har abada ma yana faruwa a cikin wayannan amma nasihar da ne zan ba mutanen mu na Najeriya ko kuma mun da muke nan saboda ka za mu taimaka amma su ma can su taimake mu a haɗa giwa da gwamnati da irin wayannan mutanen da suke kawo mu na Najeriya ba ma Saudiya kadai ba ma dan muna da labari akwai wa'ansu wanda aka kai su Libya akwai wa'ansu wanda aka kai su kasan farare amma ba mu san kowane kasa ba Pakistan ne India ne muna ana jin muryansu ne a WhatsApp. Shi mai karamin jakadan Najeriya a Jidda Muhammad Sani Yunusa zai ce ne kan wannan labari mai sanya takaici. Kawo mutane su yi aiki a nan Saudiya har a ce ana bautar da su tabbas muna da wannan labari. muna kuma bincike a halin yanzu ma akwai wasu kamfuna guda biyu da suke kawo jama'a ɗaya daga cikin su shine sa'id company wadda yanzu mun samu suna mutum 450 da suka kawo sun ba mu nambobin wa'annan wadda aka kawo din muna kiransu ɗaya ɗaya da ɗaya ya ake kula da su a gurin inda aka kai su aiki ba da mun gama tattara jawabi insha Allah za mu miƙa rahoto a ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta Najeriya a san wani mataki za a ɗauka a daina kawo mutanen mu su zo su irin wannan aiki gobe in Allah ya sa muna da rai ina ɗaya daga cikin abubuwan da zan tattauna da shi director general ma'aikatar hulɗa da kasashen waje tun daga ƙwarfin da muke samu a samu a yarjejeniya tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Saudi Arabia domin kawo ma'aikata wanda za su yi aiki kuma mu tabbatar an kare lafiyar su. Hukumar kula da shige da fice ta bukaci 'yan Najeriya su tabbatar da cika takardu da manufa mai kyau yayin neman ayyuka a ƙasashen ƙetare don gudun zubarwa kansu da Najeriya mutunci. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Nasiru yanzu kan bari mu koma gefe guda Jummai Ali da gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai mai ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kananan hukumomi ba shakka mun yi alkawarin cewa za mu sakan masu mara. To da muka zo sai muka samu ba su ma da mara da za a sakan masu. <laughs> Saboda haka eh, ba shakka mun ce za mu sakan masu mara sai muka zo ba mara. Gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Masari shi ma filin sai bango ya gayyato shi. To amma a yau ministan albarkatun ruwa na najeriya injiniya suleiman Hussaina adamu zai ci gaba da bada amsa ga tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage to a makon jiya malam rabiu lo'an bai gama tambayoyinsa ba to malam rabiu sai ka mishi ɗaya tambayar koko yasa a cikin wannan adadin mita da ake bukata a ce kowane mutum ya samu a ɗari da ashirin to akwai wani yasi da gwamnati mm. take da shi adadin abin da mutane suke samu a yanzu haka a to ai ba zan sani ba saboda kowace jiha tana nata ban san abin da Legas suke yi ba ban san abin da jiha goma zuwa talatin da bakwai a kasar na kowace tana da talatin da shida da Abuja ta talatin da bakwai kowa yana da gidan ruwan sau wannan in kana neman wannan data din dole sai su ne za a je abin da kuma data na abin tana canja rana rana wata wata in abin da aka bayar yau kamar haka wuta ne yau za a ce megawatt kaza aka aka aka fitar gobe a ce kaza so gaskiya wani abu ne wanda yana da wahala ka ce za ka za ta kiyashi ta dubbi a ce na kasa baki ɗaya amma watakila in ka tafi in ka tafi gidan ruwa a Kano ka je Kano State Water Board ne ce maka a watan da ya wuce kowace rana ga ruwan ga kaza muka yi muka tashi ga abin da ya shiga eh, to amma kar ka manta wata babban matsalar da muke da ita shine a kasashen mu yanzu wasu rabu ruwan ma da ake tacewa ma saboda mutane sun je sun fasa pipe sun yi connection da da ba kan ka'ida ba saboda haka Allah tsaye sun irin ruwan tataccen ruwan ma da yake yake gangare a karkashin kasa ba sani ba so ya abubuwan nan wahalolin matsalolin suna da yawa wasu mu ne wasu kuma hukuma ce amma wasu mu da kanmu mu da muke amfani da ruwa mu muke mu muke mu muke jata amma da yawa kuma ita ma hukuma tana da nata laifi. to malam rabiu sai ɗaya tambayar. ɗaya tambayar shi ne takamaiman ne ne to ita aikin gwamnatin tarayya wajen samar da ruwa a cikin ƙasar nan saboda zan ji wasu abubuwan sai in ji kana cewa a jihohi ne hakkin jihohi ne takamaiman ita gwamnatin tarayya ne ne hakkin ta eh. wajen samar da al'umma wajen ruwa. yawwa na yi bagana ɗazu na ce baka a turance baka taba ji an ce ministry of water supply ba sai dai ministry of water resources eh ba shakka mini ma'aikatar mu ma'aikatar mu ba ta samar da ruwa bane ma'aikatar kula da albarkatun ruwa ne na kasa saboda haka su kogunan nan da abin da muke da su su kogin kwara da su eh, tafkin chadi duk abin da ya shafi da kogin benue da suke shuwa duk yana yana yana hannun abin da alhakin kula da shi yana hannun ma'aikatanmu kula da a cikin abubuwan da muke eh, da inganta noman rani da manya-manyan madatsun ruwa su ne ayyukanmu da kula da harkar yanayi da ɗaukar irin wannan wato bincike a kan yanayin ruwa duk wani bincike da ya shafi ruwa auna eh, eh, ruwan da yake gudana a cikin koguna daban-daban da harkar tsafta ta da ta shafi da domin da shan ruwa wato sanitation harkar su ban aiki shi ma an dan kara mana wa'annan muna muna muna kula da su amma aiki mu shine harkar zartarwa wato policy da kuma idan mun ga inda ake da rauni wata jiha tana da rauni gwamnati tana da rauni gwamnatin tarayya za ta iya tallafa mata amma ba alhakin ba da ruwan sha alhakin ba da ruwan sha ba a kan yake ba a dokar tsarin mulki ya ba da kowace jiha ita za ta yi hukuma ba da ruwan sha a doka ma ina so ka sani cewa yanzu kamar inda muka yi madatsar ruwa ko cikin ko kogi wanda yake a karkashin ne yake kamata ya ruwan ma da jiha za ta ja ta tace ta sayarwa da mutane kamata ya ta biya gwamnatin tarayya ma kuɗin yamma ruwan a doka haka yake amma ka ga duk ba abi saboda ne saboda su kansu eh, eh, eh, wato hukumomin ba da ruwan su ma ba ba maka da yawa mutane ba biyan kuɗin ruwan su so yake suka samo kuɗin suka karo kuɗin ruwan ba ya su biya gwamnatin tarayya so akwai abubuwa da yawa amma dai a ce wai katin ruwan sha da har ba shi a bututu a je a cewa gidajen mutane wannan harkar ta jihohi da ƙananan hukumomi da alhakin ne ba malami na gaba bismillah ko. to salamu alaikum. wa alaikum salam. suna na umar aliyu. to. ne girma minista akwai waɗanda na sun yi tambayoyi a baya musamman game da kwararowar hamada da take addabar tafkunan samar da ruwanmu. Mm. to ban sani ba ko a hukumance akwai wasu dokoki da aka gwamnati ta zayyana waɗanda suke a duba ayyukan da al'umma suke yi waɗanda suke kawo na katsu wurin samar da ingantaccen ruwan sha tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu shi a mazamanka na minista daga ranar da aka rantsar da kuma girma minista zuwa yau shi akwai wani aiki mm. da ma'aikatar ta gudanar a ƙarƙashin jagorancin ka wanda kake alfahari da shi ko da a ce ka bar gwamnati za ka ci gaba da alfahari da wannan aiki waɗannan su ne tambayoyi na a yi to ina jin za ka sake min eh, zan sake bai waya kan tambayar ka ta farko amma ta biyun dai ah, abin da zan ce ni shine alfahari na shi in ga cewa ayyukan da na zo na tarar da ba a gama su ba wanda an bar su wasu ma ba ba shekara da shekaru ba a kula da su ba cewa mun gama iya abin da mun gama da yawa shi ne alfahari na na biyu kuma akwai wannan dokar ruwa din nan na yi magana da na yi magana ta a baya shekara wajen goma ana ta kokarin a yi wannan doka ta ruwa da yi ba to amma ni da na zo na na tare ta kuma alhamdulillah ga shi na har majalisa sun kusan gama kammala aikin da za a abin nan musamman mai kamar karamar majalisa ta majalisar wakilai su har ma sun zartar da ita yanzu eh, wakilin eh, eh, majalisar da tije muke jira su ma su yi nasu so alhamdulillah ko wannan na samu alhamdulillah sannan ko ga wannan sabon tsari da muka fito da shi na p muna fatan shi ma zai ci gaba zuwa nan da shekara goma sha biyar ya zama na duk wani lungu-lungu na kasar nan musamman ƙauyuka ko ina da ko ina kowa ya samu isasshen ruwan sha da kuma an daina harkar an daina harkar irin ba a da sauran to in wa'annan abin da ya samu cikin wannan alhamdulillah yana eh, magana ka ta farko na'am ke tambayar ta farko da na yi cewa ne akwai ah, abokanan biyar mu yanzu a baya da suka muka sandiyoyi dangane da kwararuwar mm. hamada shin akwai wasu dokoki ne da gwamnati ta samar domin duba ayyukan da al'umma suke yi waɗanda irin waɗanda suke kawo na kasu misali kamar yawan tsara itace da ake yi wurin kwararowar hamada idan akwai shin ana bin waɗannan dokokin idan kuma ba bin su mai girma minista wani irin yunkuri gwamnati za ta yi domin ganin an wayar da al'umma kai to ni ka ga ni yaro na na san shi cikin da shan bishiyoyi ka ga yanzu tsakani da Allah ya sharo an da shan bishiyoyi a makarantun mutum muna firamare ake koya mana mu dinga dasa bishiya da sauransu in ka dubi ƙauyukan mu na da za ga ah, wannan ah, da bishiyoyi to dokoki irin wannan da suka shafi muhalli su ma jihohi da ba su yi su kuma akwai su amma a kasar nan ba kusan ba wani abin da baya da doka amma ba a bi ko kuma ba a tsananta dokokin nan shi yasa Eh, kake ganin haka amma idan duka hukumomi za su aikin su ina ganin za a samu za a za a samu maganin abin za a rage amma ba zai ce maka kamar mai da wata doka ba amma akwai doka ɗaya ne da nake fatan yoyi su yi wanda yanzu kamar gwamnatin na ko da ke bai shafi harkar eh, kwararwa hamada ba dokar yin ba haya a titi ina fatan cewa gwamnatin yoyi kamar yadda jihar nasarawa ta yi za su doka akan irin wannan abubuwa amma akwai dokoki na kare ce da sauransu illa dai kawai ba a bi to malam umar ba mutum na gaba ya tambaya ko to salamu alaikum wa alaikum salam sunana suleiman abubakar ni dai tambayar da nake so in yi wa mai girman minista a takaice ita ce to a takaice dai mai girma minista ya ji dukkanin matsalolin da ake fuskanta game da ruwan sha har ma ya ba da misali da cewa akwai karancin irin waɗannan matsaloli a jihar kano idan aka kwatanta da sauran wurare to shin anya kuwa hukumomin da abin ya shafa sun san eh, masu samar da ruwa sun san matsalolin da sauran wurare suke fuskanta na halin matsi idan sun sani a takaice mai girma minista wa ne matakai suke ɗauka domin ganin cewa an magance su. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili. a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a huta lafiya to yanzu kuma sai sakonin da kuka aiko mana Sakon farko ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar jihar borno a bisa hare-haren bama-bamai da aka kai jiya a sassan jihar muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen wannan hare-haren ta'addanci a ƙasar mu baki ɗaya saƙo daga aminu adamu malam madori da umar babban yaya sabon gida a jihar jigawa sai kuma saƙo na gaba ce manoma da makiyaya a ƙasa ta najeriya ya kamata ku zauna da junan ku lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saƙo daga ukasha abdulsalam koko sai kuma sako na gaba ya ce rikicin fulani da makiyaya a jihar benue kan samun mulkin adalci daga wajen shugabanni ne kadai zai kawo sa sako daga nasiru kainuwa hadeja sai kuma sako na gaba ya ce gaskiya ya kamata a ƙara inganta tsaro a ƙasa ta najeriya domin kisan kishiya da ake ci gaba da yi wa 'yan uwanmu fulani ya wuce inda ake tsamani gaskiya akwai buƙatar mahukunta su yi binciken tanatsu don tantance mai laifi da mara laifi Sako daga baban gida Yusuf na fada jihar Gombe da activist Nura Sani Rijau. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Majalisar Dattawan Ƙasar Poland ta amince da kafa wata doka da za ta hukunta duk wanda ya sake ɗora Poland alhakin irin laifukan da sojojin Nazi suka aikata a cikin ƙasar a lokacin kisan ƙare dangi da aka yi wa Yahudawa. 'Yan majalisar sun amince da dokar a yau Alhamis bayan da aka kada ƙuri'a, inda ta yi nasara da ƙuri'u 57, sannan masu adawa da ita suka samu ƙuri'u 23. Tun a makon da ya gabata, ƙaramar majalisar dokokin Poland ta riga ta amince da wannan doka. Saboda haka yanzu, ana jira ne shugaban ƙasar Anders Duda ya rattaba hannu a kai kafin ta zama cikakkiyar doka. An ɗaga tutar Koriya ta Arewa fiye da saman ginin da tawagar 'yan wasa ke zaune, waɗanda za su kara a gasar wasannin Olympics a Koriya ta Kudu. Tutar ta fara kaɗawa a yau Alhamis a wuraren da za a gudanar da wasannin a biranen Pyeongchang Chang da Gyeongchang wanda suke da tsawon tafiyar kilomita 230 daga gabashin birnin Seoul bayan kwana ɗaya bayan bukukuwan buɗe wasannin da aka yi a ƙauyukan. Manyan 'yan jam'iyyar Democrat a kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin tattara bayanan sirri sun zargi membobin kwamitin 'yan Republican da sauya wasu bayanai da ke cikin wasu takardun da ke dauke da matsayar da aka cimma kafin su aika fadar white house ta shugaban amurka wani kakakin gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ya ce shugaba joseph kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin kasar tare da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara To ma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma hafsa dan mai soro wadda ta taya ni da Julie Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayoyi kan matsalar nan ta bautar da 'yan Najeriya a wasu ƙasashen.